على أي شقيه ينصرف من الصلاة أليس كذلك؟ شوان بابي وي إن متين يئدد الصلاة لمن يئدد الصلاة زي idar da زي zai juyo ta قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال يتي هذا موقوف على عبد الله بن مسعود لا يجعل da shaitani أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته kada mutum ya sa shekan ya samu rabo a cikin sallarsa saboda mai yara yara an da la haƙƙa alaihi an la yan illa an yaminihi wai yana ganin ba daidai ba ne ya juya ta hagu sai dai lalle sai ta dama لقد رأيت رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم an ينصرف عن Ya yace so da yawa ina ganin manzo Allah yana juyawa ta hagu yaka juya ta dama sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda aka yi yayi daidai kenan ko قال أخبرنا عبيد الله Musa, An عن إسرائيل عن السدي قال samitu anasan ya kulu ya ce na ji anas yana bazar cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi anas kuma ya ce na ga manzon Allah yana juyawa yana juyowa ta daman sa kenan قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن السدي قال سمعت أنس بن مالك قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني في الصلاة باب التسبيح في دبر الصلاة التسبيح في دبر الصلاة yin tasbihi bayan sallah bayan an sallame sallah kenan at-tasbihu an taqulu subhanallah قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا حقل أو هقل ها حقل عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال قال أبو ذر يتي سيدنا أبو ذر يتي رضي الله عنه يتي يا رسول الله abu zarri mai laifari ya kowa ya san shi ko sahabiyin jalilun rahim allahu abu zarri eh, zai rayu shi kadai zai kaza zai kaza ba haka bane ba karshe ya kawo yan mas'aloli masu wahala sai na su wani ce abu zarri ka dan fita madina ka je kauye ka je bayan da ka je ka zaman ka kada ka mutane su abin nan ɗin su yi tasiri da kai قال أبو ذر يا رسول sallallahu صلى الله عليه zahaba ashabu dusuri bil ujuri ya manzon Allah masu kuɗi sun rabauta da lada mai yawa sun tafi da lada mana sun rabauta da lada mai yawa me yasa Abu zarri ya fada haka qala yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah mu da su duk daidai muke a wajen sallah waya sumu na kama na sumu suna azumi kamar yadda muke azumi walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha sai dai su suna da ragowar kuɗi da suke sadaka ne wa laysa lana ma natasaddaqu mu kuma ba mu da ragowar kuɗi da kuɗin da zai shi ma ba mu da shi balle ragowa da mu sadaka mun yi musharaka da su wajen sallah da azumi to sai suka tsere mana wajen suna da kuɗi suna ba da sadaka wa lahum fudul amwalin ina ma na lahum fudul amwalin ragowar dukiya to me ce wace dukiya ce ragowar dukiya ragowar dukiya abinda suka samu na biyar bukata abinda ya sauran sa ba da sadaka ko zakka zai a taimaka ma mutane yanzu waye ke da ragowar dukiya wane ne babu wanda ke da shi babu duk dukiyar da yake da ita yana neman kari eh duk abin da ya tara kuma ma ba ta su ne. yana neman tsari ne kullum shi ya sa ya ba abu za a wadatun ba ai da a ce wannan in ya zo kowane gwamna ko kowane shiga ya ɗebi kudin najeriya yadda yake so to ya bari a huta da najeriya ta yi duk abin da take so amma kuma yana son ya sake yana kuma son ya sake kuma yana son ya samu wani makamin kuma saboda me in yi saboda ya jagoranci ne shugabanci ne kayi ai me yasa yake so shugabancin ma da ake ana aiki ne kujerar ake so da kuɗi abin da ke karkashin shi shi yasa ba wanda ke da kudi in ya tara biliyan tiriliyan ba shi da fudul bi ishe shi ba yana bukata har yanzu da shi da wanda ba shi da shi duk ɗaya suke yadda za ka samu damuwa in ka nemi cefane ka rasa haka zai ke samu damuwa yana da biliyan ya nemi wangilan da zai ci biliyan ɗaya kuma ya rasa shi ma ya shiga damuwa ke to me ya talauci ba bukata ba ya sa kowa duk dukiyar da ya tara talaka ba ran da za a ce alhamdulillah balle a bada zakka balle a taimaka balle a ce a'a najeriya ta ta jiga ta ta galabai ta bar abarta ta huta a'a e, wanda aka yi lokacin da ake jabar lokal gwamnati bai isa ba ana son kwamishina bai isa ba ana son gwamna bai isa ba ana son sarrafa ko majalisa bai isa ba ana ko kullun yana son su قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول afala u'allimuka kalimatin idza anta qultahunna adrakta man sabaqak bazan nuna maka abin da yake fada adrakta man sabaqak kare shi wanda wanda ya tsere ma ba duk wanda ya tsere ma an kafa da kare shi mana kacin masa kenan ولم يلحقك من خلفك إلا من عمل بمثل أما عملت wanda ma ka wuce shi ka tsere mishi ba zai kama ka ba sai in ba zai taran maka ba ba zai cin maka ba sai in yayi wannan abin shi ma qala qultu sai Abu Zar ya ce sai na ce bala ya rasulullah ina son haka a nuna min qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tusabbihu dubra kulli salatin salatan wa thalathina salatan ثلاثا وثلاثين وتكبره ثلاثا وثلاثين وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير شكو نقلي كينا in kai wannan duk wanda ya tsere ma ka cin masa duk wanda ka tsere ma ba zai cin maka ba sai in ya yi irin haka din قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أقربوا لك سيدنا وانشاء أبو ذر وأنكما سيدنا زيد بن ثابت يتي أمرنا أن نصب أمرنا أن نصبها في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين يا أمم شيم نريد تسبيه باين قوة صلى ثلاثين دقيقة ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين ونأتي مهي تكبيري الثلاثين له فأتي رجل أو أري رجل سيوانا مكين مفركي من الأنصار في المنام فقيل سيأكت مشي أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبه الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين manzo Allah ce ku yi tasbihi bayan kowace sallah 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34 qala na'am yace eh haka yace mana qala faj'aluha ishirina. sai shi mutum yace to yanzu maimakon da biyar za ku yi خمسا وعشرين واجعلوها ما أسمع وجعلوا معها التهليل فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوها ya ka ba manzon Allah ga wani ya ce ya yi mafarki ga da ka ce sai manzon Allah ce ku yi haka walai su haza min al'amali bi ru'uya gairar anbiya wannan ba ai aiki da mafarkin wani annabi ba ne bal huwa min al'amali bi qawlihi ai aiki ne da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama babin da zo yake bayani ranar tashin alkiyama bayan mutum ya zo musulmi mai tauhidi ne farkon abin da za masa hisabi don babu imani in babu tauhidi babu akida ai babu magana ke قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داوود ابن أبي هند عن زرارة ابن أوفى عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد العبد الصلاة صلى إذا في فرق أبن ذا أي لسافي ذا أبن تكا أكين أي كمباوة فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة in an samu sallar su ta cika sai a rubuta masa ta cika wa in kana fiha nuqsanu in an samu sallar kuma da shauran rago ba ta cika ba to ya za a yi qala Allah ta'ala li mala'ikatihi sai Allah ya fada ma mala'ikunsa unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in ku bincika bawa na yana da nafil fili da yake yi yana da nafil fili da yake yi yana sallan walha yana sallan shafa'i da wuturi yana biyu kafin azhar biyu ba yana yana yana nafilfili yana qiyamul layi yana yi fa akmilu lahu ma naqasa min faridatihi in kun same shi yana da nafilfili to sai ku ɗauku wannan ladan ku cika farilla thumma zakat sa'anna abinci kuma zakka thumma al a'malu ala hasabi zalika sa'an na kuma sauran ayyuka sauran ayyuka akwai aiki ko a wajen tsalla ko zakka ina ne ya fi tsalla ina ne ya fi wuya eh wajen zakka ko قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير حرمان قيل لأبي محمد صح هذا قال لا والمراد والله أعلم أنه لم يصح عنده مرفوعا لأن المرسل عنده أقوى ليتي لا بإسند بيك مرفوع بإن قدم أو جيش أما أقوى مرسلي وان ديك ينار كرفي أو جيش باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب يزون بيان يد منظم الله صلى الله عليه وسلم كي صلى قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني محمد بن عمر محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعلي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال ألا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيكم iya sanin yadda manzo Allah ke sallah na fi ku sanin yadda manzo Allah ke sallah fa kalu lima ya suka ce akan me dan me saboda me ka si mu yawan guguwa da Allah ne da zumta manzon Allah ne ka riga mu shiga musulunci ne ka riga mu kaza kaza ne fa ma kunta na lahu tab'an tab'at tabi'atan wala na lahu suhba ka fada ai baka riga mu ai ba wani abu akan me zaka ce kafi kafi musani qala yace bala yace haka al'amarin yake yanda na faɗa muku ne dole ku hakura qalu fa a'rid yace ki ka kawo mu gani ba ka bane ba qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi sai ya ɗaga hannayensa biyu masu albarka har sai ya je daidai da kafadunsa biyu masu albarka tun sa'an ثم kabbara hatta ya ƙirra kullu azumin عظم في موضعه har kowace gaba kowace kashi kowar gaba ya koma inda yake ya nasu mana nasuwa kenan a cikin sallah thumma sa'an nan ya yi karatu thumma yukabbiru sa'annan yi kabbara wa yarfa'u yadayhi hatta yuhaziya bihima mankibayhi thumma yarka'u wa yad'u rahatayhi ala rukbatayhi rahatayhi tafukar hannu kenan ya dora su akan gwiwarsa hatta a kullu azumin ila mawdi'ihi sai komai ya koma inda yake da mana nutsuwa kenan da daidaito wala yi sauwi bura asahu wala yi kuli ba ya sun kuyar da kai shi kuma ba ya daga kai shi daidai yake kamar yadda suke karanta cikin risala ta inda an ɗora da za a ɗora kwariya a bayan mai shi sun eh. ma yarfa ura asahu sa'an ya daga kansa faya kulu sai a cire shi sami allahu liman hamida faya kulu sami allahu liman hamida ثم يرفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه sannan sake daga hannayensa guda biyu masu albarka har sai sun zo daidai da kafadinsa masu albarka ya zunnu abu asimin annahu qala hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi mu'tadilan har sai kowace gaba kowace kashi kowace gaba ta koma inda take daidai wa daidai ثم يقول الله أكبر فأنا يشاء الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فأنا يجي سجدا فيجافي يديه عن جنبيه ya buɗe hannayensa guda biyu masu albarka kada ya haɗe su da kafadun abin nan jikinsa thumma yasjudu sa'annan ya sujjada thumma asahu. ra'sahu sa'annan sai ya dago kansa wa yasni rijlahu al-yusra sai ladi kafarsa ta hagu fa yaqudu alaiha ya zauna akanta in ya koma da kafarsa ta baya hagu ta baya kanta zai zauna in zai zauna kanta tun kafar hagu kenan shine zai fito da abin fili ko da ba kan tafi zai zauna ba in mutum ya zauna haka kan tafi zai zauna ko kan sa zaman zai kai kan tafin kafarsa to amma shi ne zai sa a fahimta sosai don a lokacin tafin kafa yana kallon ina yana kallon sama yana kallon sama wa yattahu asabi arjilaihi idza sajada in ya sujada sai ya buda yatsun kafarsa baya matse su thumma yaudu fa yasjudu sa'annan ya koma ya sake sujada ثم يرفع رأسه فيقول سألنا يتأذى كنسا سيشي الله أكبر ويثني رجله اليسرى فيفقد عليها معتدلا حتى يرجع كل عزم إلى موضعه معتدلا ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك فأنا يتاشي ركعة تأيكنا ركعة بكم يد يأسر فإذا قام من السجدتين إن يتاشي لك سجد أبو راجيو كبر ورفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه كما فعل عند افتتاح الصلاة ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة أو القعدة التي يكون فيها التسليم إن أكيزونا ما تبيو لذا أسلم صلى أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر farko ce asna rijlahu yanzu ce akhara rijlahu sai ya fito da kafarsa ta hagu ta haka ta ya fito ta damansa sai ya zauna kasa in aka ce zauna kasa ai an fahimta ko saboda farko ya zauna kan kafar ne yanzu kafan ba ta wajen ta shigo cikin wajen kafar dama sa'annan sai ya zauna kasa kenan ko ya an fahimta waje nasa mutawarrikan at-tawarruku kenan ala shiqqihi al-aysari a bangaren bari hagu jiya mun karanta hadisi sifatu salati eh, sai da naje gida nake tun da muka fara buhari in ana karatu nai ko nai gaggawa ko ban fassara wani abu ba ko wani abu ne ya faru kafin magarba ko tana sallar magarba ko kafin isha sai na tuna da shi to wannan na bincika na rasa me ya faru amma na san akwai abin da ya faru to shine wannan hadisi ya fassara sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala qalu sai suka ce sadaqta sun yadda sun mika wuya kenan ko haka za kana salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا زائرة بن قدامة قال حدثنا عاصم ابن كليب قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت وائل بن حجر يتي سينتي لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي والله ذنك اللي سلم منظم الله لقيا يا يكي صلى فنظرت إليه فقام فكبر فرفع يديه حتى هذا بأذنيه me yi banbanci tsakanin wannan da wancan kafadunsa wannan kuma fa uzunai wa a yi da yumna ala zahari kaffihi yusura yusra wannan kuma ya kawo sifa ce sai ɗora hannunsa da ta dama kan hannu dubu na imana ke kenan ko sun ma lamma a rada an yarka a yadayhi mitlaha in zai ruku sai ya daga hannayensa kamar yadda yi. فوضع يديه على ركبتيه فإن أين سجد ركوئي سي أطورا حنا يقول لا بيو أكن بيوين سقول لا بيو ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه سي سجد سي أجتافك سقول لا بيو أكسا أما ديدي لكن ننصر ثم قعد فافترش رجله اليسرى زونا في سيشمف إلى كفر ستهون ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته, وركبته اليسرى سيدوك هنو ستبو يدورا كان بيوسا كان cinyarsa تهوى وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى sai ya ɗauki hannunsa ragu mirfan sai ya tsura a kan cinyar dama summa qabada sintaini fa halaka halaqatan summa rafa'a isba'ahu fa ra'aytuhu yuharrikuha yad'u biha qabada sintaini suwa ne sintaini shi kama wannan guda biyu halaka ya ta yi wannan haka sannan ya mika wannan da ernu ke kenan ita za a nuna to sai فرأيته يحركها يحركها يدعو بها ما معنى رأيته يحركها يدعو بها يا زائي in aka yi haka eh sai a yi haka sai a mika wannan ana tahiya ana ana tahiya har a sallame ko a'a ba har yana addu'a anna at فعل المضارع يدل على الدوام والتجدد والاسم يدل على الدوام والثبوت يحركها فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في آخره وفائده هو يحركها معنى التحريك عند أنزل فعل المضارع fi'ilin muzari'i yana nuna cewa ana yin abin ne a dan tsaya kuma a ci gaba a dan tsaya kuma a ci gaba shine yuharrikuha amma at-ta'bir bil ism shikenan an kama shikenan ba za a tsaya ba har a san an fahimta wannan matsalar sai da muka tattauna ta lokacin da sifatu salati da su 70 71 70 haka yuharrikuha to akwai wanda shi ali shi ana ce mishi albadi samir lokacin da gama sakandare eh eh ana tattauna wannan matsalar to akwai wani shi ali bin mushrif shi ake ce ma albani sagir ya fitinu da albani ne shi ne har ake ce mishi albani as amma shin yana sallah haka yake har ya haka ce mishi a a yuharrikuha kai balarabe ne amma yuharrikuha ina ma na yuharrikuha at-ta'biru bil mudari yadullu ala ad-dawam wa at tajaddud ma ma'ana ad-dawam wa at tajaddud ba adaina ba amma kuma haka ake yi har a sallah ne ba Allah ya كنا يحركها التعبير بالمضارع كنا فانا يدعو بها يدعو بها انا الدعاء انا هكا وان اكل كي وجد ما الدعاء كما فا هكا تيجا بدا الدعاء كما قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد يجي سينا ساكي داوا لوكا تنسيني فرأيت على الناس جل الثياب يحركون أيديهم من تحت الثياب كنا قم تاني أكوي سيني دو حد كركشيري ونسو شكرا نجسو نتا مو سيات أما تشكيري قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن هطانة بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى إحدى صلاتي العشاء أو عشي يا من صلى العشاء فقال رجل من القوم سيوان متنتكين جماعة سيسي أقرت الصلاة بالبر والزكاة أي قرنت الصلاة بالبر والزكاة سيسك زمو أبو آدك زمو فرلا هكا إمام النووي يتي فلما قضى أبو موسى الصلاة ما معنى قضى الصلاة يرموا ويتك الصلاة قال ayyukum alqa'ilu kalimata kaza wa kaza wane ne ya faɗi kaza wa kaza dazu fa aramma alqawm kenan fa aramma sai mutanen suka ya bace suka yi fushi Ma'ana tun da liman ya tambaya ma'ana wanda ya yayi laifi ke faƙala la'allaka ya hifar kultu ha hifar halaka ya ka faɗa ƙala ma ana kultu ha wa kan kriftu an tabka a ni biya ba ni na faɗa ba kuma na ji tsoron kar ka fuskance ni na abin da raina ba so ka sammanin ni ne فقال رجل من القوم ana kultuha wa ma aradtu biha illa alkhair sai wani ce ni na fada kuma ba komai yasa na fada ba alkhairi nake nufi ba mugunta ba qala abu musa aw ma ta'lamuna ma taquluna fi salatikum ba ku san abin da za ku fada a cikin sallah ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatabana fa'allamana salatana manzo Allah ya muna kutuba ya koya mana ya sanar da mu ya ilmantar da mu yadda za mu yi sallah wa bayyana lana sunnatana ya bayyana mana sunnan mu abinda za mu yi a cikin sallah kala asabahu kala yace ina zamani sai yace iza uqimati salati in aka tsayar da sallah aka tada ikama falya ummukum ahadukum falya ummakum falya ummukum aw falya ahadukum ɗayanku ya yi muku liman fai za ka bara fakabbiru wa iza qala ghayra al-maghdubi alaihim wala dhalin in ya kai karshe ya faɗi wannan kalma faqulu amin ku ce amin yujibkum yujibkum Allah Allah zai amsa addu'a fa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum in yi kabbara ya ruku'i in yi kabbara ya sujada sai ku yi liman na riga ku yin sujada da da ruku'i da sujada ai shi yana riga ku kuma tasowa tasowa da ya riga ku din a lokacin ku kuna cikin sujada ko ruku'i zikirin da ya wuce muku na ya riga ku din nan za ku iya yi ba kafin ku tashi ai kuma qala nabiyullahi fatilka bitilka shi kenan tunda ya riga ku yin ruku'i da sujada ai zai riga ku dagowa kuma za ku iya yin wannan abu fa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamd aw qala rabbana wa lakal hamd fa inna Allah qala ala lisan nabiyhi sami Allahu liman hamida saboda Allah ya fada akan harshen annabinsa sami Allahu liman hamida فإذا كبر وسجد وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يزل قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم إن أكزونا ذا أي أي تهياتنا تهياكنا فرقوا بالله ذاك فرشني التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أو سلام عليك وكتي السلام عليك هو سلام عليك duk wanda ka fada yi mamma har muka rabu da Sheikh bin Baz shi salamun alaikum ke wanne ne fi kai matuka assalamu alaikum ko salamun alaikum ha salamun alaikum shi ya fi assalamu alaikum ba haka bane ba salamun nakira ta hataji ila sifa wasu salamun wata sufa za a ba shi eh eh ah. salamun azimun kafirun kabir ko mai mai ibrahim ko kala salamun أو سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باب العمل في الصلاة باب da قوة أيكي ba صلى aiki a cikin sallah yake bata sallah ba akwai gwargwadon wanda za قال أخبرنا أبو عاصم هو النبيل عن ابن عجلان عن المقبوري عن أمر بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يصلي وقد حمل على عنقه أو عاتقه أمامة بنت زينب wanzu Allah ya fito masallaci ya zo zai salla ya ɗauko jikanyarsa jikarsa kuma mata ‘yar zainab sai ya ɗora ta a kan wuya aka ce ko a kan kafada fa'i zara ka wa ba'aha in zai yi ruku'i sai ya ajiye ta don ruku'i ba zai yi kuma ana rike da ya ba ko ko da ba ko ruku'i ana yi ne da hannu biyu da hannu a hannaye guda biyu wa idza qama hamalaha in ya kuma daga daga ruku'i sai ya dauke ta in ya yi sujjada sai ya ajiye ta in ya dago sai ya dauke ta har ya isa ya idan da sallah to wannan aikin baya bata sallah eh ba ji ba <laughs> imamu shaukani yana sallah sai su sai warware ya kwanci ana cikin sallah ko ya bar rawani ko ya dakatar da sallah gyara rawani ya ce a'a sai kama rawani yana sallah yana ruku yana sai da aka gama sai ce al'imama bi umama al'imama bi umama قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت, بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهو في الصلاة حال كسر يوسينا في الصلاة الواو تقول واو الحال هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع المبتدا في الصلاة كائن في الصلاة خبر المبتدا أي حالة والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها من ذا الله كده إيه. باب كيف يرد السلام في الصلاه yaya mutum zai amsa sallama in aka gaishe shi a cikin sallah aka yi mai sallama da ana assalamu alaikum sai ka amsa daga baya aka hana shi ne kai nuni qala akhbarana abul walid huwa at-tayalisi qala hadathana laysa bin sa'd qala akhbarani bukayr bukayr huwa ibn ashaj anna bin sahib umara an suhayb qala mararti bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alayhi wa huwa yusalli da shi ke manzu Allah yana sallace na gaishe shi faradda ilayya isharatan sai ne kala na isu a kala bi isba'ihi ko da yata kala ahbara na yi haibun hassan kala haddasa na su fiye da bin oyaina an zai dibin aslam an ibin umara annan nabiya sallallahu alaihi wasallama da khala masjid bani amr bin awfin فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة يا شيخ مسلاتي وإن متعنينا صلى متاني سكي سكشلو سنا غيشيش قال فسالت سهيبا كيف كان يرد عليهم شنة مي سهيب يا يا يكي مي امس غيسو قال هكذا واشار بيده في يتي لحنوك السلام عليكم سائب مش حقا كودا يا صاحب babu a tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa'i babin da in aka in liman na sallah wata mas'ala ta faru ana son a tuna masa a nuna masa a an karar da shi to in maza shi su yi subhanallah amma mace kofa maza ta ce subhanallah ba sai ta yi mai sai ta yi tafi wa irin tafi ba haka ba da bayan hannu قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتسبيح للنساء تسبيح ماذا لا سي تسبيح ما تأتيك ما ما تأذى سي دون أسن لمن يسن أنا أطيارا أتي صلى ما نامت بذات بودة مريد جبان wai kafin ma ba za ta yi wanda za a ji daɗin shi ba a'a sai ta yi haka ko haka eh ah. ba kowace aya wasu malamai suka ce ba kowane lokaci ake mabude maliman liman ba fa sai in ya karanta abin da ya bata ma'ana shi ne sai a buɗa a gyara masa kenan su قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليصبه الرجال ولتصفه النساء قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد العزيز بن محمد وعبد العزيز ابن أبي حازم وسفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل صلى النافلة إلى فلادة إنا صلى النافلة فلادة قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة وأن النفس نكوك واهتمال alaikum bi salati fi buyutikum ku yi sallah ku yi ku kula da yin sallah a gidajen amma na fili sallan farilla wajibi ne ka je masallaci sallan nafila ka yi a gida ya fi lada da kai a masallaci ha? Eh? <laughs> babu i'adati salawati fi jama'a ba'da ma yusalla fi ba'da ma yusalli fi baitihi in mutum ya salla a gidan shi sai fice yazo kuma yaga yanzu masallaci aka sada ikama ana salla ya zai shi zauna ko ya koma ko ya bi su قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سميت جابر بن يزيد ابن الأسود السوائي يحدث عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلى الأصباح تارد الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رجلان حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قائدان في ناهية لم يصليا لم يصليا لا تسلم يا من ga الله Allah ya waigo sai صلى الله عليه وسلم suna zaune gefe ba su yi sallah tare da manzon qala fad'ahuma sai manzo Allah a kira su faji'a bihima fara'isuhuma sai aka kawo su a firgici suna karkata qala ma mana akuma an tusalliya manzo baya farma mutane me ya hana ku yi sallah qala sallaina fi rihalina kace ai mun sallah ne a gida a anguwan mu a gida qala fala taf'ala yace to shi daga yau kar ku koma yin haka to ya zamu yi idza sallaituma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imama fa salliya fa innaha lakuma nafila don ku kai sallar ku kuka zo ku tare da liman yanzu yake sallah sai ku kabbara ku shiga ku bi liman wannan sallah da kuka yi fa innaha lakuma nafilatu wacce ce sallar nafila wanda aka yi da liman ko wanda suka gida ايه ولا سيدنا الامام قال فقام الناس ياخذون بيده يمسحون بها وجوههم يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا شافه وفسكر تبركي قال فاخذت بيده فمسحت بها وجهي سنا كما هن من الله نشاف فسكر فاذا هي ابرد من الثلج واطيب ريحا من المسك Mẹ́? Tó mọ́ rẹ̀? Bábù fi sọ láti jama a ti fi yi masjidin kansu liya fi yi marata. ana shigowa ga ṣi an idar da sọlla. Za ku sake yin jami'a wannan masallacin? Eh? قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده منذ الله يا إلد صلى سيغا ونيازينا صلى شيكتي فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ما هو الذي تجري معنا هو في صلى تاريخ يسلم لا ننجمئ قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال wannan yace da ya kama hannun manzon Allah sai ya sanyi ba haka bane ba to wannan tabi'ar hannun manzon Allah kenan da shi amma manyan shehunnai suna yi in za a zo gaishe su sai a sa hannun cikin kankara wallahi tallahi أنا zuwa في a أنه أنا كما kama قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه wannan hadisin yana nuna cewa za a iya maimaita jam'i bayan liman ya yi jam'i kenan ko ba za a iya ba za a iya ko hala abdullahi yusalli salatal asiri wa yusalli magriba walakin ya wannan ba maganar manzo Allah ba ne ba باب الصلاة في الثوب الواحد باب اللي زنين صلى أكبر يقاك جلابية تلقى سماء الكسا هو ببري يعني أكريكي أكريكي تإن با إلا الأورا ذات الكتوكم قال أخبرنا سيد بن عامر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ونشي يا الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد mutum zai iya yin sallah a cikin riga guda ɗaya tufa ɗaya kala awa kullukum ya ji sau bayan dukkan ku ke da riga guda biyu babbar riga da jamfa da wanzu kowa ke dinka awa ne kullukum sau ba ne to ina raba na wannan magana ya halatta kenan قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتمنزع الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يصلين أحدكم في الصوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء kada mutum ya yi sallah a cikin riga guda ɗaya ba tare da ya kamar mutum ya ɗauki zani sai ya ɗaura haka a'a sai ka jefa bakin bakin zanin ɗayanan ɗayanan sai ka kulla ta baya laisa ala atiki shay'un ko ka yafa sura miki miki na biyar a yau za a je hutu sai kuma bayan sallah insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah madaukin sarki muna roƙonka don girman zatinka ga mu cikin lokaci mai albarka mai falala ga alhazai duk kowa ya sheka ya je ka'aba ɗakin Allah madaukakin sarki Allah kowa ya je da bukatarsa da talaucinsa da gazawarsa Allah ka karbi ibadunmu baki ɗaya Allah ka amsa addu'ansu ya Allah duk wanda yake neman alkhairi Allah ka bashi Allah ka yalwata duk wanda yake bukatan yalwa ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka ya Allah ka tausaya ma Najeriya ya Allah ya Allah muna muna roƙonka don girman zatinka ka tausaya ma arewa ya Allah ya Allah muna roƙonka don girman zatinka ka farfado da kasuwanci a kasar Kano Allah ka bada lafiya da zama lafiya Allah ka hana zubar da jinin bayan Allah abinda ake yi mara daɗi mara kyau Allah ka hana zubar da jinin bayan Allah Allah ka daidaita tsakanin shugabanni da talakawansu kowa ya ce shi ke da gaskiya shugabanni sun ce suke da gaskiya talaka sun ce suke da gaskiya kuma kowa ya tsaya to yaya za a yi Allah ka daidaita tsakaninsu ga hana zubar da jini ya Allah Allah ka yalwatar da kasan nan Allah ka ba da damina mai albarka da sa albarka a cikin kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin sana'a da albashi da duk abin da ɗan adam mutane ke rayuwa a kai Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mu ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ma na fi man hadait wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعالي وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم